jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, sunana aminu muhammad wanda aka fi sani da aminu saira shugaban kamfanin saira movies investment limited kuma darakta jagoran shirin fim din labari na series um, ina mana fatan alkhairi kuma ina mana addu'a da fatan mun gama azumi lafiya kuma mun sallah lafiya Allah ya sa ibadin da muka yi karɓaɓɓu ne um, ina son ɗan yi sanarwa ne kaɗan akan shirin fim ɗin labari na kamar yadda muka ambata cewa kafin azumi mun tafi hutu kuma allah ya zuwa yadda bayan sallah za mu dawo to ina ƙara ba mu haƙuri muna nan ba dare ba rana muna ta ƙoƙarin kammala aikin insha allahu ba da jima ba za mu sanar da ranar da za a dawo a wannan shiri don ci gaban a season 7 ma'ana kashi zango na bakwai a ina mana godiya kuma muna jin daɗi muna ƙara jaddada godiyanmu ga masu kallon wannan shiri ubangiji allah ya zumunci kuma muna kallon ƙorafe-ƙorafenku da tsokaci da duk kuke yi wanda yake na gyara muna kokarin ɗaukar gyaran insha Allah wanda kuma ba gyara bane ba ku ne kuka fahimci haka sun Allah da za mu samu wani lokaci na musamman mu wayar da kanku akan wannan sannan kuma game da masu tambayar akwai kashi na biyu wanda mu dora shi ba ma'ana season 2 ba mu dora shi akan youtube ba don Allah ya so ya da za mu yi kokari kafin mu dawo season 7 din mu yi kokari mu dinga dora muku shi ko da guda biyu ne a sati duk ranar juma'a da duk ranar litinin in Allah ya da za mu yi kokari mu kammala dora su guda goma sha uku kafin mu kai ga dawowa season 7 in Allah ya so ya yadda. Mu ne muku fatan alkhairi muna godiya sosai kuma muna ba ku haƙuri ɗan jinkiri da ake samu. Aikin ne yana da matuƙar yawa da kuma wahala kuma da taka tsantsan. Allah ya ba mu dacewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.